الحالة الثابتة على بارك الإنجليزية كلا حالة تمنع حمامي مقامة تلوكي على بارك الإنجليزية akan harin da hamma na harin da kan mai himma ya yi hikaya kada ya ce alma'atar shikusa min bar ƙa'ida na ɗamra tamantaka shi an na ɗamra niyyar shuhutan hittowa min bar ƙa'ida daga min daga alƙaryar bar ƙa'ida don ta ce kusa ga musal wa ƙarfin ku alhali na ƙinkayi bar ƙa'idin walƙiyar tauraron kallon ƙiri ko ta rahi tun rahi lata to ne zika haka nan ta ni ƙyamar tahiya an tilkal madinatu in bawana alƙaryar tun da ne ga alamar fili da hanyar bari ne ka za a rishi an su ne sannan in sa kai aw ashhada sai ni kuma ala hadda aw ashhada sai na alarji yawm zinati ranar kawa biha ga wannan gare ma azalla lokacin da wannan yini yayyo kusa bikullihi wa nawlihi an kai sallar subahi an ka sai an kai ni sallar nafila ita an mai kenan an kai sallar wata raka a tani da fajari kuma an kai sallar su ba Wa wa'ad lama da hailihi wa rajrihi shi wannan yini ya jawo dan tahiya kasa sun kai shiri ba za a wanda sun kai shiri za ana iri arba'atu sallar da sai ne da ayarin nan na zuwa iri to kai ka ji ka ga fitsa من مكان يشين لو كتير نزاعي عليه هكذا جت ولا ما أزم لك بدل اللي هو دغري لو كتير مدين يوم ما تو ننازل عزي كتا أنا كعدان لغيري دخل الله عزي أتخلى الصراحي لأن ما أصيشل السياح قطار وان كاري أكا أنا صارت واحدة تراعي ما أصيشل وان كي أكا في أجار أكاد الله أنا إيه يتي أربعة سنة سنة سنة نيوان كريمي وان كا نسرة طوائي نعمة كيف sun rinsa dalili wurin tsakin wani suna samun su haɗu ya kasar ranar idi a ɗaya da tuwa ya sana aiki ka sasar bi dan za a namun na idi tsoha ta wabaran su fai ɗan yin hito ma'amman baran su tare da wanda ya yi niyyar hito tare da wanda ya hito duka lissa ayyidi dan murnar sallar idi a yi da lokacin da jam'ul masalla taron masallaci ɗinta amma ya haɗu mata da maza yara da dattija ƙaurawa da mutanen gari duk wanda da sarakuna da talaka ya ɗinta amma jam'ul masalla wanda gama ayayin tsari zakkiyar ko a haɗar da kama mulkon tsoni ya daɗa ta shiga da kame da tsokutan juna mutum da tashi wani dole kaga da Allah wani yanzu ka fi ba dalilin na sai ya yi gaskiya ko an take karannin har da haka zama na ido ومن هو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأهل الدعامة متصل يا كنت قبل كلمة تنقل السنة من ولا أشياء تقع ونقول يا يقول في جملة تانية سكن أمور كالعدو ثم عدو من المقولة تانية كما قول إلى دون يباو ما غني دون الحديدة shi an mahajubu wanda an ga sha muka ce mu al-muflis da ƙwayar idanu wakati ta da haƙiƙa ya ratsaye wani abu shi ba har min kila da abin da ya yi gaba da koriyo kamar burga mai haka ya ratsaye shi shi a in ji shi ne har da ce ina kallon iko Allah wanda ƙada sannan ya nemi jagora ya ajuzin da wata tsohuwar karfe lati a wa wata yawa suna ɗauke da ɗan burga ne aka ce maka koriyo ko ku tara sannan ga tsohuwar da tana gaba ta jawo shi ko kuma sai ɗaya ni je ya yi tsaye wa kada kuta hafisin irin tsayin mai makarkata tsohon da na gargara wahayi ya yayi muna kai zuwa kai yi ta hafisin irin garzuwar mai jin tsoro كل ما ان منه هذه هي لو كنا يسأل حد حاسين